Sid Barista ya karanta sunan mai kiran a fili yana kokarin ɓoye rashin daɗin da yake yi yana tasowa daga can kasan zuciyarsa. Kallon shi ta yi kawai ta sake mai da hankali ga tukin motar da take yi. Ki amsa kiran masoyin ki mana ko zai bar mu da wannan nacin kiran da yake yi. Ya faɗa fuskar sana kallon titi ta bangaren da yake zaune. Babu maso ko ta ɗauki wayar ta danna a hansuri ta ɗora a cinyar ta ta yi sallama da siririyar murya. Amsawa ya daga can bangaren da murmushi a fuskarsa kamar yana kallonta. sita tana biye da ke a baya fa abin da ya ce mata kenan bayan ya amsa sallamar ta matukar mamaki ne ya kama ta don haka ta kalli madubin kofar ta don tabbatar da gaskiyar maganar ta kwarai ko motar sa ce biyar ta ta murmushi ta yi kawai wani abu da ta tuna kuma ya sa hankalin ta ya tashi na ganka ina ka nufa ne haka duk inda kika nufa ni ma nan nai ja nake kai ne duk inda yake so su haushi ne ya kama ta wawa ko kalaman soyayyar ma bai iya ba ta faɗa a zuciyarta ta yi tsaki ƙasa ƙasa ƙoƙarin danna fushinta ta yi ta fara magana da sigar rarrashi na gode suwiti amma ka yi haƙuri ina tare da buroda na ne an jima ka zo gida mu haɗu kwanaki uku kenan ina zirga-zirga a gidan ba na samun kowa akwai muhimmiyar maganar da nake so mu yi da ke ne don haka ko ki tsaya mu samu gurin tattauna ko kuma in bi ki duk inda za ki je tsaki ta ja mai karfi da har ya ji daga can ɓangaren sa ta sa hannu ta kasa wayar tana budewa motar wuta da nufin ta guje masa Zuwa wannan lokacin kamar ya cika dam sai ke jira ya fashe, sai huci yake shi kaɗai kamar kububuwa. Kallon shi ta yi shiru kamar ba za ta tanka ba, sai kuma shirin nashi ya dame ta. ya Yaya kama ta kira sunan shi a murerece, jiyo da fuska ya kalle ta kawai bai tanka ba. Ka yi shiru ka ce wani abu mana please. Waye wannan ya tambaye ta har lokacin bai saki fuskarsa ba. Wai wanda muka yi waya so na yake sunan shi barista Abdul. Oke amsar da ya bata kenan ya juyar da kansa gefe ɗaya. jin cewa wani yana son ta ma ƙarin ƙunar zuciya ne a gare shi yadda ya saurin shiga gabanta da motar sai ya sa dole ta rage gudun da take yi gangarawa gefen titi ta yi ta faka motar shi ma ya faka tasa motar a gaban ta ya gashi ya fito waje ya nufi gurin su da kamar ba za ta fita ba wani tunani da ya ɗarsa a zuciyar ta ya sa ta yi saurin fita daga motar ta nufe shi fuskar ta babu warwaya shi kuwa tun daga nesa yake jifanta da tattausan murmushi barista wai meye matsalar ka da ni ina cikin muhimmin uzuri ne na faɗa maka zan neme ka waye wancan a motar ke ya tambaye ta yana nuna kamar ɗin da makullin motarsa me ya ka da shi please barista ka kyale ni ina da wani muhimmin uzuri a gabana duk sanda na samu nutsuwa zan neme ka tana gama faɗan haka ta juya zuwa cikin motar turan ta ɓace sauri sauri take yi ta bargunan tun kafin barista ya fahimci waye kamar ta riga ta san halinta kamar yunwar ta mutum ne mai matakar kwakwafin bin doka da oda Zagaye shi ta yi da motar ta wuce ta bar shi tsaye a gurin yana kallon cikin motar. Abin da bata sani ba tuni ya fahimci waye a cikin motar. Don haka yake ta bin motar da kallon mamaki. Oh shit, ya aka yi haka ta faru Khadija? Ya tambaye ta ran shaɓace. Tun farko ya gargade ta akan yawan fita da kamar ɗin amma ta ƙi ji. kanta a ƙasa sai matsa yatsun hannunta take yi ta kasa furta komai yanzu dole labarin kama usha ya balli a daren nan don haka ki shirya wannan zazzafin labari ne da ya kamata gidan jaridar ku ya fara fitarwa ina fatan kin fahimce ni rauro ta yi da idanuwanta kamar za ta ɗora hannu a kai ta saka kuka eh na fahimta ta amsa a sanye kamar wacce aka zare wa lakkar jiki bai bata lokaci bai fice daga falon cikin sauri cikin gida ya nufa don shiryawa Na fahimce ka dadi daman ba zai yi wa a ci gaba da boye kamar anan ba. Fito da batun sake kama shi shine abin da ya kamata. Amma please dadi ka tsaurara kwakwaran mataki a gurin da za a ajiye shi ka san waɗanda yake yi wa aiki za su yi duk mai yiwa don kar ya tona masa asiri. Ku yi gaggawar tura kes ɗin shi da saboda a yi gaggawar yin shari'ar shi. Aisha ce take faɗin haka ga Abdul ta a tausashi bayan ya gama yi mata bayanin hukuncin da ya yanke na sake kama shi. a hankali yake jiyo shekar kukanta da farko ya yi tsammanin kunnen shi ne yake mishi gizo amma jin kukan yana sake karuwa ya tabbatar ba gizo ba ne kallon ta ya shi ma jikinsa a sanye duk da abdul ya tabbatar masa ko an kama shi ba za a rinka wahalar da shi ba haka kawai jikinsa ya yi sanyi ga kuma kukanta da yake kara damalmala mishi lissafi a hankali ya yunkura ya tashi tsaye ya koma kujerar kusa da inda take zaune khadija ya kira ta a sanye bai jira ta amsa shi ba ya ci gaba da magana kallo ɗaya za a yi mishi a gane zallar gaskiyar maganar daga zuciyarsa take fitowa ina son ki khadija da sauri ta haɗiye kukan da take yi kanta a ƙasa ta ci gaba da sauraron maganganu masu kama da saukar da daɗin ruwan sanyi a zuciyar. da farko na yi tsammanin birge na kawai kike yi saboda ke ce kika fara bani taimakon gaggawa a cikin mummunar halin da nake ciki ina son ki saboda kina da halin kirki Khadija ina son ki saboda kina da halin tausayi Khadija idan na ce zan tsaya zayyano kyawawan halayen ki zamu daɗe a nan Khadija a ɗan zaman da nayi da ke ina fahimci da yawa daga cikin halayyar ki Khadija amma abin da nake so ki fahimta shine ina son ki saboda kina da duk wasu halayen kirkin da ake bukata a gurin matar aure Khadija amma ina jin tausayin kaina da irin wannan matsanancin soyayyar da nake miki saboda na san kin fi na ke ba aji na bace na san nayi karambani nayi karambanin fara son wacce take da matsayin uwar gida uwar gidiya a gare ni amma Allah ya sani ina son ki a daidai wannan lokacin Abdul ya shiga cikin falon da sallama yana sanye cikin kananan kaya fuskar shi babu alamun wasa ko kaɗan kamal muje ko ya fada yana kallon shi ido cikin ido kamal ka zama namiji mana ya faɗa yana dafa sa bayan ya lura da idanuwan kamal ta cike da hawaye khadija kuwa ta zama kamar mutum mutumi tsabar amsa kowar da maganganunsa suke yi a zuciyarta kanta ya kulle tsaf ta rasa irin amsar da ya kamata ta bashi gashi kuma abdul ya katse musu wannan kyakkyawar yanayin da suke ciki suna dab cewa daga falon momi da amatullahi suka dawo daga unguwar da suka je sallama suka yi makamal duk zuciyoyinsu babu daɗi bayan abdul ya gama kurra masa bayanin irin hukuncin da ya yanke a gurguje amatullahi har ta fara hawaye saboda sabon da ya shiga tsakaninsa da kamal da gudu Khadija ta shige cikin ɗakin ta zuciyar ta cinkushe da damuwa kan garanta ta zube hankalinta a tashe kuka mai ƙarfi ta fashe da shi kamar wata mahaukaciya yana tsaye akan ta hannunsa rike da zabgegiyar bukata jikinsa sai tsuma yake yi kamar ya rufe ta da mugun dukan da zai kusa ajalinta yake ji fatima ina tambayar ki a karo na ƙarshe ki faɗa min waye ya koya miki shaye-shaye dadi ni fa ba kowa haka kawai na koya bulala ya ɗaga ya zabga mata a bayanta da sauri ta gantsara bayanta ta zubba uban ihu kamar wata yanka ta ake ya ɗaga zai kara zuba mata da sauri ta rike bulala dadi ni dai gaskiya ka daina duka na ta faɗa ran ta ba ta fuskar ta daure galalai ta da kallo yana mamaki can kuma sai ya tsananin tsoro ya kama shi don haka ya sakar mata bulalar jikin shi a sanye fatima ni kike ce ma in daina dukan ki E, duk abin da na yi ma ai laifin ka ne dadi tun ran da na fara ganin ka da usha na ji ya kwanta min abin kuma kai ma kaga alamun yana suna tun da har ya yi maka magana tun da aka ce ba za ka aura min shi ba wallahi shaye shaye yanzu na fara a gidan nan idan kuma kana so in daina to ka nemo shi ka aura min shi haka kawai na riga na faɗa maka ina son shi duk tattali da tarin dan na wa shi nake wa amma saboda mugun abu ka ce ba za ka aura min shi ba ga wannan mummunar kaddarar da ya afka min ni gaskiya dadi ka bar ni in ji da abin da yake damuna tana gan faɗin hakan ta yi wargi da bulalar can gefe ta wuce ɗakinta tana tankaɗi da kallo bi ta kamar wanda aka zare wa lakka baby bo kaga labarin da nake gani a labaran duniya yanzu kuwa ta tambaye shi tana yauki da karairaya bayan ta fito daga ta gurin shi ita nufo kai tsaye fuskewa ta yi kamar bata lura da halin da yake ciki ba hannun shi ta ja ta kai shi kan kujera ta zaunar da shi gefen shi ta zauna jikin sa yana gogar juna da remote din tv ta yi amfani wurin kunnawa hallawa dai jajirtattun jami'an tsaron jihar kaduna sun sake kamo babban dan ta'addan nan usha a kano na biyu karkashin jagorancin mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna sake gyara zaman ta yi fuskar ta bayyana da matsanancin farin cikin da ya gaza tun daga lokacin da ta fara jiyo kamshin ta rasa usha ta sa a ta gara a fasa kowa ya rasa tsakaninta da fatima ganin ta kai wancan gulmar da yi sanadin da aka kwace wayar fatima amma duk da haka bata hakura da usha ba ya kara kona mata tun da usha ya guje ta ko zancensa ba ta so ta ji ana yi a gidan ka gani dai bebibo wannan dan iskan yaron da fatima take ta hauka akan shi ashe tirin dan ta hadda ne sai sa ka min daidai da ka raba da shi dan allah ka yi ka gurin tsara tarbiyyar babbar yar wani kakkarfan mari da ya sauke mata a kumatu ya sa ta ɗauke wuta na wucin gadi saboda tsabar zafi da raɗaɗin da take ji tsawon mintuna babu abin da take gani sai wasu taurari masu tsananin haske suna girmawa ta tsakanin idanuwanta kafin ta dawo hayyacinta ya sake kafta mata wani marin mai tsananin zafi a kwancinta na hagu kunnanta ne ya dode babu abin da take ji sai dum bulalar da fatima ta ya dauko ya fara zabga mata iyakar sa yana bugunta yana zambatu baya ko duba inda yake duka a jikinta ko da ta farfado daga shanya azabar marar ruwan bulala take ji ta ko ina yana sauka a jikinta a gigice ta kwalla wani mahaukacin ihu ta fara neman hanyar tsira da rayuwarta don ubanki nisa hanki ne kin san me yake tsakani na da usha ne da zaki zo kina min zancen banza ihu da hayaniyar da hajiya kaltum take jiyowa daga can bangaren ta kamar ba muryar fatima bai sa ta nufa falon da sauri ta sha alwashin ko kashe Fatima zai yi da duka ba za ta taba tanka mishi ba ta bar shi ya yi abin da yake so da shi mutum ne mai tsananin taurin kai baya jin nasiha kuma baya jin shawara Alhaji kayi hauka ne ta faɗa cikin fashiran ta lokacin da ta rike bulalar. Binciken bulalar ta yi a hannunsa ta nufa Halima wacce ba ta a cikin hayyacinta. Sai numfashi sama-sama take yi na wahala. Baki da hanci a fashe ga gefen kumatunta inda ya sabga mata bulala ya fashe saboda jikinta mayukan bilicin sun riga sun huda fatar ya zama mara kwari. kusan ko'ina a jikinta ya fashe da sashen bulala ganin irin mungun yanayin da take ciki yasa da sauri ta nufi ɗakin fatima tana kwance a kan gado ta yi ɗaiɗai ga kulaban kayan maye nan a gabanta da alamun su ta gama kwankwada sannan barcin ya awon gaba da ita wallahi alhaji kai azzalumin mutum ne ka ci gaba da abin da kake ina tabbatar maka Allah ba zai barka ba in ban da zalunci da rashin adalci ya za a yi mai laifi daban wacce za zaka huta haushinka akan ta daban ka ci gaba da abin da kake yi lokacin ka ne amma kar ka manta Allah da ya halicce mu yana ji kuma yana gani ban Bam ta ja mishi kofar da ƙarfi ta koma can falon ta tarairayo Halima, fuskar tana bayyana tsananin tausayin ta suka nufi harabar gidan. Da kanta ta ja motar suka nufi asibiti bayan ta kwantar da Halima a kujerun baya na motar. Yana ɗaura a cikin tsakiyar rana jikin wani kututturen itace ya rami ya yi baki kirin ya ƙara cewa daga hayyacinsa. ya dade da fidda rai da sake sabuwar rayuwa a cikin duniya a cikin kwanaki biyun nan guru babu abin da yake yawan yi sai istighfari tasbihi hallaka da roƙon Allah ya yafe mashi kurakuran shi ya sake bashi wata dama ko da kaɗan ne duk da ya san mutuwa dole ce ga kowane mai rai baya fatan ya yi mutuwa irin ta kaskanci a hannun waɗannan masharakan mutanen ya ɗaga idanuwan shi da ƙyar sake kallon yadda suke rawa a gaban gunkin cikin tsiraici mazansu da matansu yau cikin tsiraici manatan da babu abin da suka ɗan kara al'aurarsu da shi sai wasu ganyayyaki tsawon lokaci suna rawa da kyaɗe-kyaɗe haɗe da kora barasa mai tsananin wari ko tsananin ranar da aka ƙwallawa ba sa je har zuwa lokacin da ya kamata a ce sun shayar da gunki ba jini kamar yadda suka saba ga al'adar bautarsu kwance shi suka yi aka janyo shi ƙi a wulakance kamar wani kaskantacce daban gurfanar da shi suka yi a gaban gunkin gwiwoyin shi a ƙasa wasu ƙarfafan mutane guda biyu ne suka bankare shi kamar za a yanka rago wani kuma ya zo da sharbebiyar wuƙa gaya wa jini na wuce da ƙoƙon da zai tara jinin a hannunsa runtsa idanuwansa ya wasu siraran hawaye suka gangaro daga gefe da gefen idanuwansa kalmar shahada ya fara yi a fili cikin kankanuwar murya yadda ba lallai ne su ji me yake cewa ba har an ɗora wuka a makogaransa wankin ya yi wani haniniya mai ƙarfi kamar doki lokaci ƙanƙani. filin gurin bautar ya gauraye da wani bakin kura ga iska mai ƙarfi yana kaɗawa manyan malaman addinin ne suka matsa gaba da sauri aka janye guru suka yi waje da shi wannan babban alama ce da take nuna gunkin baya bukatar jinin wanda suke niyyar yanka mishi ka miƙe hanyar nan kai ta gudu kar ka kuskura ka yi waige duk abin da zaka je yana biye da kai idan kawai ga tabbas zaka rasa rayuwarka juji ba baya bukatar ka a yau lalle kana cikin mutane masu sa'a shekaru hamsin kenan muna mishi yanka duk wata amma sau hudu kawai irin wannan ya taɓa faruwa ɗaya daga cikin malaman bautar ne yake mishi wannan bayanin lokacin da suke kwance mungun ɗaurin da aka yi mishi hannu da kafa duk da rashin ƙarfin jikin da yake fama da shi haka ya zube a ƙasa yana godiya ga Allah wani ɗan tunani da ya yi sa ya yanke hanyar da suka nuna mishi da gudu ba tare da tunanin ko hanyar za ta bulle da shi babban titi ko ba za ta bulle da shi ba shi dai kawai babban burin shi ya samu tsira daga hannun mashirkan mutanen nan guru Allah ya tsare zan sake tambayar ka a karo na karshe ka faɗa min su waye kake yi wa aiki bai jira cewar shi bai sake danna madannin mai kama da gurin kunna gulab nan take injin ya fara wujijjiga kamal da amada hagu sama da ƙasa yana ta rawar ɗari kamar an tsoma shi a ruwan kankara tunda kwamishina ya tambaye shi a karan farko ya faɗa mishi sunayen honorable sumail sanatan kano ta tsakiya da alhaji tanko ɗaya daga cikin 'yan majalisar jihar kano da honorable gali na allah dan takarar gwamnan jihar Kaduna a jam'iyyar adawa a matsayin waɗanda yake yi wa aiki yake ta gana mishi azaba da injin mai mujjaga kwakwalwa da jikin masu laifi. Tun kamar yana iya amsa tambayoyin da yake masa har ya kasa amsawa lokaci kaɗan ya fice daga hayyacinsa tsananin wujijjiga shin da ake yi wani mungun nauyi kamar an ɗora masa yake ji a kan shi. Za ka faɗa min gaskiya ko ba za ka faɗa min ba. Ya sake tambayarsa cikin tsawa yana kashe injin azabar yana sake kunna bari mana yallaɓe kana so ka kashe shi ne abdul ya faɗa ran sha ta lokacin da ya sauke hannu ya kashe injin gaba ɗaya gurin kamal ya nufa ya tarere shi jikin shi yana kallon halin da yake ciki hankalinsa a tashe tunda kwamishina ya je ganin kamal ɗin ya yi mishi umarnin ya ba su guri akwai tambayoyin da zai ma'usha haka nan ba don ran shi yana so bai ya fice daga gurin jin shirin ya yi yawa ya sa abdul ya koma ciki duk da ba a bashi umarni ba don ganin wani hali ake ciki shine ya tadda kamal yana neman halaka saboda azaba me ya kake yi haka abdul waye ya baka izinin shigowa ina gudanar da aiki na wani mungun kallo ya watsa mishi idanuwan shi jajir kanshi sun tashi rudu rudu saboda tsabar bacin rai sa haka muka yi da kai ya tambaye shi fuskar shi a daure ne kake yi wa magana haka abdul ya tambaye shi da mamaki a fuskar sa yana nuna kanshi da yatsa manuniya dinjina kamar yayi a hankali jikin kujerar da yake zaune da takunsa na cikakken namiji mai ji da jarumta yake takawa a hankali har ya isa gaban kwamishinan fuskar sana bayyana zallar bacin ran da zuciyarsa take ciki tun farko na faɗa maka na samu nasarar kama usha ne saboda ya amince lalle zai faɗa mana zallar gaskiyar waɗanda yake yi wa aikin tun da ya faɗa maka me kake so ya sake cewa karya kake so ya yi maka kallon shi wani kallo mai kama da na zargin ko kwamishinan ya fara karɓar cin hanci ne kafin ya amince in kama shi sai da na ɗaukar mishi alƙawarin ba za mu gana mishi azabar da zai fitta shi a hayyacinsa ba yalla bai ina roƙonka don Allah ka bari mu fuskanci matsalar nan a nutse mu aikin mu kamo masu aikata laifi ne kawai ba wai mu yanke musu hukunci ba don haka ka bari mu tura shi kotu ta tantance gaskiya ko ƙaryar shi ta yanke mishi hukunci don Allah yana gama wannan maganar ya nuna wa kwamishina hanyar fita daga cikin sel ɗin hannunsa ɗaya yana sanye cikin aljihun wandonsa fuskar shi kawai ya kalla ya ga ya yi mishi wani mungon kogi ne don haka sukui sukui ya fice daga gurin ran shi don san ba haka ya so ba Ringin ɗin wayarsa da yake jiyowa daga cikin aljihun wandon ya sa ya rage saurin da yake yi ya zaro wayar daga aljihunsa. Wallahi duk yadda muke tsammanin al'amarin ya wuce nan. Ka jira ni zuwa yamma duk shawarar da na yanke zan kira ka. Yana gama faɗin haka ya katsa wayar da sassarfa ya fice daga station ɗin ba tare da ya kalli ƙananan ma'aikatan da suke ta kamewa suna tsara mishi ba. Yana shiga motar direba ya ja suka bar gurin. Da kallo bayan motar har suka bace wa sa sai tashin kudar motar kawai yake gani. wata lamba ya lalubo a cikin wayar sai idan na kira ya kare wayar a kunnensa a zuciyarsa sai tunanin irin maganganun da ya ji kwamishina yana yi a waya yake yi ko ina maganganun suka dusa Hala, Yusuf ka saurare ni da kyau na canza shawara. Yaran nan da kuka kama kar ka kawo su nan. kuma ba na so kowa ya san da maganar kama su ban da ku hudun nan ku wuce da su wannan boyayyen gidan na unguwar rimi zan shigo gobe da rana in gansu saurarawa ya aka amsa mishi daga can bangaren sannan ya katsa wayar cikin sallin ya koma gurin kamal wanda har lokacin bai gama dawowa cikin hayyacinsa ba dan yawo diddiga ba kaɗan ba tun daga bakin kofar ofishin ƙananan ma'aikatan suke miƙa mata gaisuwa cike da girmamawa sun san ta farin sani Amaryar oga ce wacce ta kasance mafi soyuwa a gurinsa. Tana sanye da babban hijabi har kusan kafarsa ta ɓoye kwayar idanuwanta cikin farin gilashi mai ban sha'awa. Biye a bayan bayanta Khadija ce, hannayenta rike da kwandunan abinci guda biyu, da murmushi a fuskarta take amsa masa gaisuwa har ta dangana da ofis ɗin shi. Fuskar ta ɗauke da tattausan murmushi ta yi sallama kafin ta shiga. Hankalinsa gaba ɗaya ya tattara akan laptop ɗin da yake gabansa yana bincike akan DPO da ciyaman manyan amfani da shi a wancan lokacin da suke son kashe Kamal. kasancewar rayuwa tana iya sauyawa a kowane lokaci da kuma tsawon lokacin da aka ɗauka daga wancan lokacin zuwa yanzu da kuma tarayyarsa da 'yan siyasa yana biya musu bukatunsu wannan ɗan sandan ba kowa ba ne a yanzu face kwamishina musa musa na jihar kano shiru yayi yana tunani domin musa musa babban abokin kwamishina sunusi isa ne duk da abai da tabbacin ko har yanzu Musa Musa yana tare da Honorable Sumaila ya san dole duk yadda za a yi za su nemi hanyar fitar da Usha daga cikin sel ba tare da an je kotu ba ko kuma sa a kashe shi a cikin sel ɗin kar a je kotu ya tona masa asiri musamman a yanzu da zaɓe yake da duk wani abu da zai zama cikas a siyasarsa ba za su so shi ba sake zurfafaye cikin tunanin wayar da ya ji kwamishina yana amsawa ɗazu a daidai wannan lokacin ne ya ji tattausan muryarsa tana sallama dago kai yayi ya kalli kofar suka yi tozali da juna da murmushi yake jibanta har ya karasa bakin kofar ya tallabo ta a kafadar shi suka shiga ciki akan kujerar zaman shi ya zaunar da ita yana matsa mata yatsan hannunta yaya abdul ina yi ne ita muryar khadija tana gaishe shi sai a lokacin ya lura tare take da Aisha a mutunce ya amsa mata hankalin shi na kan matar shi kwandon abincin idanuwan hannunta ta ijiye guda ɗaya akan teburin gurin ta kasa cewa komai sai Aisha ce ta ce dadi Khadija fa ta kawo wa kamar abinci ne ko za ta iya ganin sa imana eh ina zuwa bebi ce waye Khadija ta bi bayan shi da sauri ki kokarin saka shi ci abinci da ina waje kwamishina ya dan wahalar da shi amma yanzu da sauki sosai jira na anan ina zuwa cike shiga ya tallafo kamar ya fito mata da shi waje wani dan karamin ofis ya shigar da su sannan ya koma gurin matarsa ganin yadda yake ya wahalce yasa ta ce kwandon da sauri ta isa gurin shi tana kokarin tare shi gani take kamar jiri ke ɗibar shi da sauri ya dafa wani karamin tebur da yake kusa da shi ya zauna da kira akan kujera yana kallon yadda ta rame jikin kwana ɗaya kawai da aka kama shi hawaye har sun fara zuba a idanuwanta don tsananin tausayin shi